barkanku da zuwa taskar online tv tasha ɗaya tilo da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a faɗin duniya ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zaran mun daura sabon labari hmm. ana dara ga dare yayi ko kuma mu ce wasa farin girki Wannan batu da za ku saurara a daidai wannan lokaci an masa laƙabi da mahangar 'yan matan Arewa a kan manhajar TikTok nan da shekara ta dubu biyu da talatin. Shin masana ne suke wannan harsashen? Ko kuma dai wasu dattawa ne, ko kuma malamai ko sarakuna, ko kuma 'yan siyasa, waɗanda suke juya wannan ƙasa akan tandar wainarsu. Ku biyo mu don jin wannan fassafa da aka yi batu wato wadda aka kira shi da mahangar 'yan arewa musamman mata a wannan shekara da ake ƙoƙarin mai yawan rai shi kaɗai zai riske ta wato shekara ta 2030 duba da wannan manhaja ta zo da al'amura daban-daban dambarwa hmm. ba abin da za a iya cewa sai dai ku biyo mu don jin mai falsafar ke ɗauke da shi a daidai wannan gabar. Duba da yankin da muke batu a kansa, wato yankin arewacin Najeriya, domin dai shi ne abin da za mu iya cewa ya zamto tamkar damuwarmu, domin yanki ne da yake kunshe da Hausa, Fulani da shauran ƙabilu marasa rinjaye a ƙasar Najeriya, amma wanda yawancinsu musulmai ne, wanda kuma a duk inda musulmi yake abin da ake ƙoƙarin a fahimta daga gare shi shine kyakkyawan ɗabi'u wato a misalce kuma a aikace ba tare da nuna gazawa ba. Kuma ko da ɗan adam ya yi karo da wani abu wanda ya saɓawa da addininsa ko al'ada ko zamantakewa ta malam bahaushe. abin da aka sani shine kai tsaye yakan iya musuluntar da abin nan ta kallon abin ta fuskar addininsa ya kuma ga ta yadda zai iya amfanar wannan abu ba tare da yake ta haddin ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda ya daidai da rashin daidai ya kuma ce ga inda za a bi domin samun tsira kazalika ga inda za a bi domin a halarka, kuma ya umarce mu ya yi mana umarni da mu iya gudunmu da inda za mu bi mu hallaka kazalika mu duka yadda za mu wato mu kusanta mu kuma ƙara kusantar da kanmu ga gabar da za mu tsira a ranar gobe kiyama mu kuma tunjima cikin rahamar ubangiji domin dai ƙoƙartawa da kamanta abin da ya kamata shine abin da Allah ke duba a cikin kirazanmu amma shin haka ake a wannan gaba ko wannan zamani wannan shine abin da za mu tattauna yanzu a wannan tasha ta taskar al'umma duba da wannan manhaja mai da hankali manhajar tiktok za mu ɗauko ɗabi'un da ke wakana kan wannan manhaja domin dai mu duba abin ta mahanga ta tunani da fikira da kuma lissafi ya gagara mu yawon shan fari na da yawa daga cikin 'yan matan da suke tikar rawa suke ɗura-ɗuran ashar suke faɗan kalamai na batsa manya-manyan maganganu a manhajar tiktok abin ya yi tsamari da hatta kai matakin da duk wani mai hankali da fahimta ba zai iya barin yarsa ko ƙanwarsa ko wata uwarsa ko wata ta danginsu da ya san yana da ikon da zai faɗa a ji wato ya bar ta tana kan wannan manhaja ba kai in takaice muku labari ta kai matakin da da yawa daga cikin al'umma duk yarinyar da suka gani a tiktok duk kamewarta su ne mata kallon tamkar 'yar duniya wato abin nufi karuwa menene ya saka haka wannan yana da alaka da yadda mutanenmu suka ɗauki wannan manhaja suke ta'ammali da shi mu kallon abin da idan basira manhajar tiktok manhaja ce ta duniya baki ɗaya ba za ka ce wai an yi ta domin najeriya ko arewacin najeriya ba ne kaɗai amma fa a sani duk wata manhaja da za a kirkira irin wannan tana da abin da ake kira wato mission ko kuma a ce wani target da ke ƙarƙashin wannan manhaja. To amma fa a gane cewa duk manhajar da za a ƙirƙira koda da nufin rusa addinin musulunci ne, koda da nufin rusa tarbiyya ne ko kyakkyawan ɗabi'u ko kuma wargaza dukkanin tarbiyya na 'ya'yanmu mata, to fa mu gane cewa shi kansa manhajar ba zai aiwatar da kansa ba sai an yi amfani da daƙiƙan cikinmu, wawayen cikinmu, marasa ilimin cikinmu da marasa tunanin cikinmu domin aiwatar da wannan abu. kuma tabbas ko ba komai za a iya cewa abin da ake nema an riga an samu domin an sami irin wayannan mutane da na ambata kuma dai a cikinsu mata suka fi yawa wayanda su ne suka ba da gudunmawa wajen tara wannan manhaja ta tiktok mahaukatan kudade gami da ɗaukan matakin kai wannan manhaja ga matakin ƙololuwa na shahara a duniya ta hanyar aiwatar da abin da bai dace ba idan za mu gane abin gwari-gwari manhajar tiktok idan za mu yi musu adalci mu ɗauka tamkar kwalbar giya ce wacce ba komi a cikinta ba a riga an ɗura giyar ba to kaga kenan in ka ga dama ka ɗura ruwa ka sha ba ka da alhaki in ka ga dama ka ɗura giya ka sha a nan kuma kana da tarin alhaki kaga kenan A matsayinka na mai ilimi da fahimta da hangen nesa idan har baka fada rukunin wa'ancan wawayen jikinmu da ake amfani da su wajen ƙara nisanta da ƙara ɗaukaka wannan manhaja zuwa ga matakin baɗala to tabbas za ka yi wannan tunani wajen ganin taya ya za ka wato musuluntar da wannan manhaja misali da zan baku shine idan muka ɗauki manhaja tiktok a matsayin kafirar manhaja wadda take ruguza tarbiyya na addinin islama da kuma sa 'ya'yanmu su fada cikin halin haƙulayi wai duk a ƙoƙarin neman abin da ake kira wai followers wato waɗanda za su ringa bibiyar ka so wasu da yawa tarin followers din ko wani abu ba wani abu da sai amfanar da su su dai abin da suka sani face su postin hoton badala ko kuma bidiyo na badala mutane da yawa kartun banza suna kan wannan manhaja su ringa likin suna kuma yi musu comment su kuma su fito suna cece ku ce domin tara gida humai. domin dole kidahumi ne mara fahimta ne zai ringa ba da gudunmawa wajen aikata aikin fadala da aikin fasadi a doron ƙasa domin babu bambanci da mai aikatawa da mai taimakawa ko mai ba da shawara da mai kalla wajen aiwatar da wannan fadala to idan za mu kalli abin ta yadda ya kamata yanzu misali da zan baku wajen musuluntar da wannan manhaja shine a ce yau din nan wani ilimi na addini mutum ya ɗauka da Allah ya fuwace mas ya zo yana karantarwa ta wannan manhaja ko karatun alkur'ani mutum yake ko dai wani abu dai na aikin ci gaban al'umma wanda zai amfanar da al'umma ka ɗauka kake yi to tabbas ka ɗau hanyar da zai wayar da al'umma ne ba hanyar da za ka gurɓata su da wani mummunan tunaninka ba. ya kamata dai ya zama muna tunani kuma a kowane gaba muna abin da ya kamata duk da kasancewar ba a taruhu duka an zama ɗaya ba kuma an ce dukkan gurɓacewan al'umma na Allah ba sa ƙarewa to amma fa a manhajar tiktok za mu iya cewa kaso 99 wato su ne waɗanda za a iya cewa wato sun fada cikin wannan gurɓataccen yanayi bai kaso ɗaya ba zuwa biyu su ne waɗanda za a ce suna kamanta daidan to kun ga duk inda aka samu rinjayen aikin baɗala irin wannan to al'amarin ya zama babban al'amari da sai Allah ne zai iya kawo ɗauki akan wannan batu ba sau ɗaya ba na sha jin kiraye-kiraye na gwamnati akan cewa a dakatar da wannan manhaja ta tiktok a najeriya tun kafin ta kai wani mataki manya-manya sun yi magana akwai malamai a ciki sannan kazalika akwai shahararrun mutane waɗanda suka yi harsashe kala-kala akan manhajan nan ta tiktok da kuma me za ta iya komar da yaranmu a nan gaba wallahi azim ba kwa bin mu bashi rantsuwa da yawa daga cikin al'umma duk wanda ka gama ce ko kuma wani akan tiktok yana aiwatar da wani abu to kai tsaye ana musu kallon wato masu ya aikata fasadi a doron ƙasa fasikai su ne abin da ake kallon su to ko ba komi ya kamata dai a ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka matan nan da aka yi ikirarin su ne suke kan manhajar tiktok mafi akasarin su mata ne da suka nemi hanya da gaɓoɓi da za su shigo kan harkar wato fina-finai ta hausa film industry wato kanewa da aka fi sani amma suka rasa gabar domin me Allah ko nisa ko kuma rashin hanyar da za su shigo wannan masana'anta to sabon wannan tiktok ɗin sai suka samu damar da za su aiwatar da nuna kansu a fili sai kuma gugugun 'yan bariki da dai waɗanda ba za a rasa ba ya kamata dai da yawa a kula a kuma hankalta domin dai duk abin da kake yi wata rana wata rana za ka koma ga rabin kuma duk abin da ka yi tabbas za ka girbe shi wannan dai batu ne ake yi na masu hankali wanda kuma su ne kadai za su fahimci inda aka dosa. Idan wannan manhaja ta TikTok ta ci gaba da tafiya kamar yadda take tafiya, wato kamar gobarar daji, to tabbas harsashe da ake, wato nan da wasu 'yan shekaru masu gabata kamar takwas, hakika, hakika 2030 tiktok nan zai mamaye gidan kowa kamar yadda waya ta mamaye gidan kowa kuma harkar intanet ta mamaye gidan kowa wanda kuma kana zaune a gida 'ya'yanka suna aiwatar da wani abu wanda bai dace da tsari na addini ba kuma tarbiyya zai zamu sauƙin hanyar wargajewa duk ƙoƙarinka da kuma duk ilimin da za ka ba yarinya domin wannan abu ne a zahiri da kowa ka iya gani ka iya tabawa kuma ka iya ci wannan dai ya kamata a ce da yawa an ɗauki matakin gaggawa musamman gwamnati wajen dakatar da wannan manhaja domin bai dace da mu ta Najeriya ba. Domin kuwa a kudancin Najeriya mun samu wani mawaƙi da ya yi waƙa wadda ya kira waƙa nan da sunan waƙar wato alkahol wato albarasa wadda wannan waƙar da ya yi ta ne akan yana so da yawa daga cikin mutane su kwatanta yadda ya kamata a yi bidiyon waƙar akan TikTok. wanda ƙarshe an samu wasu da suka mutu a kudu domin wasu sai da suka sha wato wasu manya-manyan abubuwa da suke ɗauke da guba kamar abubuwan wanki da wankin banɗaki irin su aizal da shauransu kaga dai wannan bai dace da tsarin kowane addini ba ko da ku addinin yahudanci ne to ya kamata a ce wato mutanenmu su hankalta su daina wannan abu musamman waɗanda suke tunanin su ne za su zama iyaye a nan gaba wayannan matan da suke kan manhajar tiktok kar da su manta wata rana za su yi aure kuma za su hayyafa ko da ku babu ajandar aure a gabansu idan allah ya karanta musu idan kuma babu wannan wato suna gani auren zaɓinsu ne ko wani abu makamancin haka to ya kamata su fahimci cewa akwai mutuwa akwai kuma hisabi akan dukkan abin da ka yi don haka in kin fito kin juya duwawinki kin yi rawa kin yi alfahari kin zagi wanda zaki zaga kin ci mutunci mai mutunci kin aibata wanda zaki aibata kin ji daɗi kin samu abin da ake kira nishaɗi to fa ki sani akwai ranar kin dillanci da Allah zai tsaye da ke a nuna miki abin da kika yi daga na kuma baki da ta cewa sai yadda Allah ya yi da ke ya kamata ko me muke yi mu ringa tuna wannan rana wannan rana ita ce abin tsoro wannan rana rana ce ta firgici kuma ya kamata da yawa mu tuna cewa akwai ranar da za a kwanta a kabari daga kai sai halinka don haka kai ƙoƙarin gina halaye masu kyau wanda za su taya ka kwanciya a cikin kabari ba munanan halayya ba da za su zo maka a siffar wasu al'amura da za su firgita rayuwarka ka fara karɓar azabar katin daga cikin kabarinka ya kamata dai mu hankalta wato musamman matanmu kuma da ƙannanmu da kuma mu waɗanda suke kan wannan manhaja wannan manhaja ce da aka yi ta da wata manufa kuma muke aiwatar da manufar a aikace da fatan dai za a hankalta a kiyaye haza bisala